السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد وأنا دائما mana gaisuwar addinin musulunci assalamu alaikum wa tare da roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ibada da muka yi inda muka yi kure ya fi mana ya sa aljanna ta zama komar mu a lokaci guda ina taya mu murna da wayar gari wannan gari na juma'a ko wannan safiya ta juma'a kasancewarta mafi alkhairin yininnika da ɗan adam ya shuɗe a kansu kamar yadda ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu ayyamikum yawmul juma'a mafi alkhairin kwanakinku ita ce ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi hikimar da ta sa ta zama mafi alkhairi ya ce a cikinta Allah ya halitta annabi Adam a cikinta ya shigar da shi aljanna a cikinta ya fitar da shi daga ita ya kuma kiyama ba za ta tashi ba sai ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi yana cewa yahudu da nasara ba su yi muku hassada akan wani abu ba fiye da yadda suka yi muku hassada akan ranar juma'a da faɗar amin a bayan liman annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi dalilin da yasa suke mana hasada akan ranar juma'a yace Allah ya ba yahudawa zabi su zaɓi rana a cikin kwanaki sai suka zaɓi asabar ya bai wa nasara zaɓi su zaɓi rana a cikin kwanaki sai suka zaɓi lahadi yace mu Allah subhanahu wataala sai ya zabar mana ranar juma'a shi da kansa da haka juma'a zaɓin Allah ce ga musulmai da haka musulmi ya gode wa Allah subhanahu wataala ya ce sai zamanto sun biyo bayan mu ne sai an yi juma'a sannan a yi asabar a lahadi ya ce to kuma ko ranar kiyama sai mun fara shiga aljanna sannan su shiga da aka yi masu albarka wannan rana rana ce mai muhimmanci kwarai da gaske har a wajen Allah subhanahu wata'ala har ainihin a wajen Allah subhanahu wata'ala da haka yan uwa musulmai mai yi godiya ga Allah subhanahu wata'ala da wannan zaɓi da ya mana da lura da abubuwan da ake so a aikata a cikin wannan rana abubuwa guda goma suna ce ta wannan rana ta juma'a abu na farko shine wanda muka yi yanzu sallar juma'a cikin jam'i a sallar asuba a cikin jam'i kuma a karanta surorin da muka karanta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance duk ranar juma'a a sallar asuba yana karanta fatiha da suratul sajda alif lam mim a raka farko a raka ta biyu bayan fatiha ina karanta suratul insan to wannan sunna ta farko ke sunna ta biyu ta wannan rana ita ce yin wanka domin tafiya masallacin juma'a kana iya yi ka sadar da shi da tafiya masallaci haka aka fi so kana iya yi gabanin ka tafi masallaci saboda musamman wanda zai tafi kasuwa wanda zai tafi ofis wanda zai tafi wajen wani aiki kuma daga can ba zai iya wanka ya tafi masallaci ba to zai iya yi daga gida tun da safe domin tafiya eh, da niyyar wannan wanka na juma'a abu na uku da ake so mutum ya yi a wannan rana shine tafiya masallaci cikin gaggawa ko cikin sammako ma'ana da wuri saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya je juma'a a ranar ko a sa'a ta farko zai samu lada kamar ya bayar da sadaka ta rakumi abu na hudu da ake so mutum yi a wannan rana shine sa kaya mafiya kyau in an so samu ne a samu farare abu na biyar shine shafa turare abu na shida mutum ya ainihin shafa mai lokacin da zai tafi ma'ana kwalliya abu na bakwai sauraron hudba lokacin da neman yake yin hudba abu na takwas ainihin mutum ya yi a tatsauhur abinda ake cewa tatsauhur yanke farce aske gashi wanda ya kamata a yanke ko a cire hakanan ainihin mutum ya yi asuwaki asuwaki ya karfafa a wannan rana ta juma'a fiye da sauran ranaku abu na tara karanta suratul kahfi ko dai gaba ɗayanta ko wani sashe daga cikinta in mutum ba zai karanta ta gaba ɗaya ba to an so ya karanta ayoyi goma na farkonta in bai samu dama ba to ya karanta ayoyi goma na ta in bai samu dama ba kowanne sashe daga cikinta an so ya karanta dai suratul kafi a wannan rana abu na goma da ake so a wannan rana yawan ambatan Allah subhanahu wa ta'ala musamman da yawan yin salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan sunnoni guda goma su ne sunnonin wannan rana waɗanda aka fi ƙarfafawa da aka yi wa masu albarka mai godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da kiyaye waɗannan sunnoni da Allah subhanahu ta'ala ya sunnanta mana su akan harshen annabi sallallahu alaihi wasallam domin samun dace da tsira kullum mu ringa tunawa cewa duk abin da kai ka samu to ka tuna wani ya rasa shi yanzu wasu jiya suna nan har da daddare amma yanzu ba wayi gari da su ba sun mutu to ana cewa wani ya mutu ana igoba juma'a wata ranni ni za a ce na mutu ana igoba juma'a kai za a ce ka mutu ana yi gobe juma'a ke za a ce ki mutu ana yi gobe juma'a waɗansu za su wayi garin juma'a ɗin amma ba za su kai waɗannan abubuwan da aka faɗa ba duk dama ce da Allah subhanahu wataala yake bayarwa saboda wanda aka ba ɗin ya gane Allah ya masa baiwa Allah ya masa ni'ima to me kokari mu ringa amfana da ribatar irin waɗannan baiwoyi da Allah subhanahu wataala yake mana alkhairi ne yake nufin duk wanda ya rayar da shi zuwa irin waɗannan lokuta da su muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara nufin mu da alkhairi ya jinkirtar da rayuwar mu lokacin da take amfani gare mu alkhairi kuma ya karɓi rayuwar mu lokacin da karɓar rayuwar shine mafi alkhairi Allah ka ba mu kyau a duniya Allah ka ba mu kyau a lahira ka tsare mu azabar wuta inda muka fara wannan yini da alkhairi Allah muna roƙonka ka ba mu ikon cika shi da alkhairi waɗannan abubuwa guda goma da ake son aikata su a wannan rana Allah ka ba mu ikon aikatawa Allah muna roƙonka a kowane lokaci ka shiga cikin al'amuran mu kai mana jagora ka dora mu akan daidai ka yi riko da hankulan mu da kwakwalan mu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi ka yarda da mu ka yarda da mu Allah muna roƙonka kai mana jagora wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm din subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billahi al ali al azim wa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh